Ramani Rahim rumbun ƙaya kashi na ashirin da takwas. Babban ɗan sa ya saka a hankali yana zagaye ɓanta a hankali a hankali bude idanuwanta ta yi da sauri tana kokarin tashi girgiza mata kai yayi matsi ta sosai yana haɗiye yawon bakin sa a hankali mai da idanuwanta ta yi ta rufe hakan ya bashi damar ba ta kyakkyawan kiss akan lebanta yana jin sanda ta motsa da dan karfi yayi murmushi kawai yana jin zuciyarsa wasai bacci ne ya dauke sa da karfin gaske domin hatta bugun zuciyarsa ya daidaita a lokacin dama akwai allurar da Dr. Mahfuz yayi masa masu saka bacci shi yasa yana kwanciya baccin ya dauke shi bude idan da ta yi ta lallaba a hankali da ƙyar ta zara jikinta ba ta jin bacci bata ma ga dalilin da zata yi bacci a irin wannan lokacin ba da bata gama tantance me yake faruwa da ita ba sadaf sadaf ta bude ɗakin ta fice zuwa falon ta samu gujera ta zauna akai ta shiga kundin tunanin abubuwan da suka faru da kuma yadda aka yi suka faru a cikin kankanin lokaci wani da take ajiye tun ɗazun akan kujera ta ɗauka ta fara da kiran hamma haidar tun da shi ne ya kawo ta domin ta tabbatar daga bakin eh, domin ta tabbatar daga bakinsa lokacin yana gidan adda maimuna tare da muhammad da ya shiga tashin hankali sosai saboda abin da ya faru dan alhaji kabir bai sanar da shi komai ba sai jiyan bayan an ɗaura auren saboda yadda zai fi karɓar kaddararsa a yadda ta zo masa ba tare da ya ce zai ta da hankali ba duk da hakan duk da hakan kuwa sai da hankalin nasa ya tashi domin har ya ɗauki hutu a wajen aikinsa sannan yana ta kiran abokanansa na nesa yana sanar da su bayan invitation card da ya buga saboda na kusa duk wanda a ƙwararren lokaci kuma ya faru shirin yake yi sosai cike da ɗoki da farin ciki amma sai ya samu labarin yadda abin ya kasance ya yi masifar shiga mamaki da damuwa mai tsanani domin ya ga samu ya ga kuma rashi a lokaci ɗaya ya ƙulla farai a kanta har kwanciya ciwo ya yi daga jiyan zuwa yau duk ya zama wani iri abin tausayi sosai yayin da suka tausaya masa don ba su ɗauka abin zai taɓa shi haka ba shine da haidar ya zo ya same shi a haka ya ba shi haƙuri ya kuma nuna masa komai mukaddari ne daga Allah to suna cikin maganar ne Rayhanan ta kira shi sai ya dagawa saboda baya so ta ƙara sosaran Muhammad din ganin bai daga ba yasa ta juya akalar kiran zuwa Lamido shi ya daga ya kuma sanar da ita komai har abin da Aryan din bai gaya mata ba ajiyar zuciya ta sauke ta share ta share yar kwallar da ta zubo mata yadda komai ya kasance ne yake bata mamaki ga shi dai ta zama matar aure a wani irin yanayi da ba za ta iya tantance shi ba tabbas tana son Aryan Eh, dan bata san tana son shi har haka ba sai da maganar Muhammad ta taso amma duk da hakan bata so a irin wannan bata so a irin wannan auren da ita ba babu lefe babu kayan ɗaki babu komai kuma ko lalle babu a hannunta haka nan take kamar ba amarya ba ajiye wayar ta yi ta sauko daga kan kujerar ta kwantar da kanta a jikin da ta shiga tunanin yadda rayuwar za ta kasance mata ya zama su zai kasance da aryan din duk da ta ga sabon aryan ne akan wanda ta sani a ofis a yau amma kuma zama ne na dindindin magana ake ta har abada tana cikin tunani bacci ya dauke ta ita ma shi ya fara tashi ana kiran sallar la'asar lokacin yayi salati bayan ya bude idanuwan nasa yake waye da sauri ganin bata daki sai ya ji kamar dama can mafarki yake fitowa yayi falon ya hange ta daga can ta dura kanta a cikin kujera ajiyar zuciya ya sauke ya karasa ya zagaya daidai setin inda fuskar ta take ya durkusa gabanta yana kallon fuskar ta bacci take yi tsakaninta da Allah amma kuma kana gani ka san ba ta jin daɗin baccin kwata-kwata domin akan hannunta ta ɗora kan nata wanda ya tabbatar zuwa ah, zuwa lokacin hannun nata ya gama yin tsami kallon falon yayi sai ya tashi ya ɗauko filo ya ajiye da kasaitin ta ya kai hannunsa a hankali ya zara kan nata daga hannun nata ya gyara mata kwanciyar yana fatan kar ta tashi bata tashin ba sai motsawa da ta yi kaɗan ta ja numfashi ta ci gaba da baccinta komawa ciki ya fada toilet da sauri jin ana kokarin ta da sallah wanka yayi a gurguje ɗauro alwala ya fito bai tsaya komai bai zira lafiyarta salabiyarsa ta ɗazu ya fesa turare ya fita zuwa masallaci bayan sun idar da sallar ya dawo ciki ya zauna a gaban ta ya tankwashe kafarsa yana kalanta kamar mafarki haka yake ci amma kuma gaske ne komai ya faru ya wuce bayan da bayan ya gama cire rai da komai har ya bar wa Allah sa sai gashi ya yi masa abin da bai taɓa tunani ba sun kuwa sun kuyawa daidai fuskarta ya bata kitsa kumatu a nan idanuwansa suka gane masa yanayin da take ciki tsayawa ya cak ya ja numfashi da ɗan ƙarfi ganin yadda yanayin surar jikinta take motsawa ta yi ganin shi a gab da ita kunya ta ƙara lullube ta da sauri ya kai kallonsa gare ta kin tashi mm, to ya bacci lafiya lau ta ce muryar na kalar tausayi Shi ne kika gudo kika bar ni ko wayata na zo ɗauka oke tashi doki sallah la'asar ta wuce sosai tom ta ce ta miƙe a hankali tashi yayi shi ma suka jera zuwa bedroom ɗin kamar ta ce ba kamar ta ce ba su ya je ba amma ta kasa magana toilet din ta shiga shi kuma ya jawo akwatin kayanta ya buɗe mata ya daga ya ɗauko mata wata doguwar riga mai zip ta gaba da yake ganin za ta fi daɗi da yanayin yanayin da ake ciki haɗe da hijab ya ajiye mata a gefen gado ya rufe ya fita domin ya ɗan ya mata abincin ɗazu don ba wani ci ta yi ba kuma baya so ta zauna da yunwa ganin kayan a saman gado ya sa ta ɗauka ta koma toilet din ta canza don dama sun takure ta kayan sallah ta tayar tana sallar ya dawo dauke da abincin a plate da lemo mai sanyi da kofi ya ajiye mata ya ja mata kofar don ya lura nauyinsa take ji falon ya koma ya ɗauki wayarta ya kwanta ya buɗe gallari ya shiga kallon hotunan ta da na 'yan gidansu ita kuma ganin bai dawo ba yasa eh, ta ɗauki abincin ta ci fiye da rabi dan dama yunwa take ji ta sha juice ɗin ma sosai ji ta ta samu nutsuwa sosai dama da yunwa a jikin nata tunanin kwashe kayan ta yi ta ɗauki tire ɗin ta buɗe kofar a hankali ta fito lokacin ya haye sama ɗauko Eh, ɗauko system din sa, shi yasa bata gan shi ba kitchen din ta shiga ta ajiye tray din sannan ta cire eh, sannan ta cire hijabin ta janye hannun rigar ta ta tattare da da ke kan plate din abincin guda biyu ta kwashe ta zuba a ledar dustbin sannan ta saka su a sink ta wanke su ta ajiye a gefe sauran filasan da eh, abincin a ciki ta ɗora su akan dainin din sannan ta ɗauki haɗin salad ɗin ta saka shi a fridge ya dan dade a yana kallon bayan ta dan tana shigowa ya sako kasan ya ji motsin ta a kicin ya ji motsin ta a kicin din sai ya taho ya ganta tana gyara kayan Ta kowa ya shiga yi a hankali sai da ya zo dab da ita sannan ta ankare da farko ma tsorata ta yi ganin shine ya sa ta matsi wa ya faɗa miki amarya tana aiki ya lakace mata hanci yana murmushi babu hajara za ta shigo ta wannan kofar idan za ta yi gyaran wajen yanzu ma na san baba mai gadi ne ya sanar da ita kina na shi yasa bata shigo ba kin san gidan ango da amarya ba a zuwa kar ka bata musu budget na'am eh kin ci abinci ne eh na ci yauwa wannan hijab din baka jin zafin sa ne yace yana nuna mata da yana nuna mata hijabin da ke jikin ta yana masa kai tayi da sauri bana buƙatar shi ya kama zare mata shi sai ya cire ya ajiye a saman dainin ɗin, ya saka hannu ya ɗaga ta sama ya dora ta akan dainin ɗin. yadda ya ɗaga ta ba tare da ta yi aune ba sa ta zaro idanuwa a tsorace tsayawa ya yi a gabanta yana kallon jelar gashinta da take a daure Sumar kan nata ya shafa mai sulbi da laushi irin ta fulani bata taba sakawa mata relaxer ba tun da take amma zakan rantsi tana sakawa ne saboda yadda take a kwance ko tashi ba ta yi kamar dan gawai haka yake kallon gashin nata cike da yabawa komai yayi masa yadda yake so ya san ba wayansa bane ba ba kuma eh, ba kuma cancantarsa bace ba Allah ya bashi domin sai yau ya ƙara tabbatar da Raihana ta haɗu ta ko ina a wannan ɗan tsakanin gaba ɗaya Rehana ta kasa gane Aryan ɗin kamar zai mai da ita cikinsa haka yake yi duk da bai mata wani abu ba bayan rungume ta da yake yi amma kuma kallon idanuwansa ba ta iya yi saboda yadda suke eh, yadda suke ciki sosai shi suke haifar mata da wani irin yanayi tare suka yi sallar magariba da isha'i sannan ya ce mata ta zo su koma saman saboda can ne eh, ɗakin sa yake ainihi marar ce masa ta yi ta ce za ta kwana ita anan ɗin duk wadda ta san akwai tsoro sosai Eh, bai ko tsaya jin me take cewa ba ya kama hannuwan nata suka fito ya haura da saman da ita ya kai ta har ɗakin nasu ya dawo ya ɗauki wayoyinsu ya kashe hasken kasan ya haye sama tana zaune inda ya barta duk tsoro ya cika ta ya shigo ya ajiye komai akan bedside ya zauna a gefen ta ya kunna wayarsa da ke a kashe saboda yana son kiran Kamal da yayi Nabila Kamal din ya fara kira bai dauka ba a lokacin ya tsaya masallaci suna magana da wani nebo din shi ya bar wayar a gida sai ya kira yayi Nabila wadda dama tun ɗazun take neman wayarsa a kashe ta ɗaga suka yi maganar yana son kaya ta ce masa sai su je gobe ya ce to shi kenan sannan suka yi sallama bayan sun haura saman sun yi sallah ne bayan sun gama ne ta ninke abin sallar ta ajiye su a wajen da ta gaina su sannan ta tsaya da katse ba tare da ta cire hijab din nata ma babare kuma ta zauna bai lura da ita ba dan yana idarwa toilet ya nufa ya je ya wanko bakin sa eh, sannan ya yi brush sannan ya watsa ma jikinsa ruwa dan ba karamin jin zafi ne da shi ba shi yasa idan zafi ya zo baya gajiya da watsarwa ba kuma ya taɓa kwanciya da riga a jikinsa haka zai ƙura AC ya baje haka ƙa'idarsa take tun dama yanzu ma hakan ce ta faru bayan ya watsa ruwan ya fito ɗaure da tawul sa ta yi saurin janye idanta daga sa, dan ta lura ko kifi ba zai nuna masa son ruwa ba tauna leɓensa na sama yayi nufo ta gadangadan gadan kamar wanda zai eh, zai eh, zai cicibe ta sai kuma ya tsaya a daidai gaban ta ya yarfa mata ruwan hannuwansa a fuskar ta matsoraciya je ki wanka ki zo mu kwanta nayi yi ɗaza'ai. yan yan yan dole dai yanzu ma kije je ki kuma yi aikin ji ko Allah kuwa ni bana so yi yanzu kina so na yi miki ne eh, ya kwantar da muryarsa ya faɗa mata kamar raɗa a'a zan yi da kaina tace da sauri tana kokarin barin wajen a'a da dai kin bari na yi miki saboda kar ki sha wahala kin ji ko mu je to yana yana ƙoƙarin riko ta jikinsa ruwan da yasa ta jin wannan abin da take ji duk sanda ya haɗa jikinsa da nata wallahi tallahi zan yi da kaina ta ce to mu je ki yi na gani na tabbatar kin iya din na shiga uku dan Allah ka yi hakuri ba zan hakura ba komai sai a ce ni hakura ni yanzu dai ba zan hakura ba mu je mu kawai ya rike ta gam ya nufa hanyar toilet din da ita walla ce ta fara sako mata daga idanuwanta ga wani tsoro da ya mamaye ta ya bude toilet din ya shigar da ita ya tura kofar da kafar sa rufa idan ta kawai ta yi kam ya jiyo da ita yana fesin eh, tana fesin ɗinsa sosai ya kama zip din rigar ta ta ya shiga ca a hankali yana kallon fuskar ta da ta soma hawaye sai da ya kawo zip din kusan ƙasan kirjinta sannan ya tsaye tsaya cak yana kallon halittar Allah beautiful ya furta a hankali cikin muryarsa da ta so soma shigewa ciki sosai saboda wani yanayi da ya shiga lokaci daya hannu ya saka ya shiga jan rigar sama ta yi saurin rike hannun nata nasa abin da ya ja rigar ta subuce daga hannunsa ta yi ƙasa gaba ɗaya kicikicin kwatar hannuwan nata ta shiga ya hana ta ta hanyar rike hannayen duk biyun sannan ya ce idan baki nutsu ba zaki jawo ni karya alƙawarin da na yi dan Allah ka yi haƙuri bata karasa ba yi mata wata iri wawuyar runguma runguma da karfin gaske jikinsu ya haɗu waje ɗaya ba tare da eh, ba tare da ba tare da sutura a jikinsu ba wani irin yanayi suka ji yanda eh, kamar shokin bakinta ya lallaba ya haɗa su da nasa waje ɗaya shiga kis ɗinta da sauri da sauri daga baya ne daga can bayan ya samu nutsuwa ya zara jikinsa daga nata ce ki yi wankan wacce shi ta yi ta shirya toilet ɗin sosai shi kuma ya fice daga ciki ya sauka ƙasa gaba ɗaya ma da sanda ta fito ya dade a ƙasan bai dawo ba ya zauna sama a wajen ya zauna zaman duba wani abu a system dinsa yana yi yana shan baƙin shayi ga wani irin dum da kansa yayi masa abin da ya hana shi shigowa ɗakin kenan har sai da ta gaji da kallon hanya ta haƙura ta yi bacci a sake da tunanin ba zai dawo ba watakila tare da baccin sannan ya hauro saman ya shigo ɗakin ya hange ta kwance a rungume da filansa a jikinta rigar ta ta tattare har wajen cinyar ta a waje tana bacci cikin kwanciyar hankali wanda ma baki ɗaya ta manta inda take kashe hasken ɗakin yayi ya ɗan haska ta da ɗan karamar fitilar sai ya ƙaraso ya hawo gadon ya kwanta a ta yana kallon fuskar ta ta rame sosai ba kamar sanda tana zuwa aiki ba sai dai ta ƙara haske sosai sannan tana ɗauke da wannan yanayin nata wanda ya fara gani a tattare da ita ranar da ta kawo letter ta da yanayin yadda ta yi a lokacin da ya ce kamal ya yi rejectin ɗinta kawai murmushi ya yi ya kai hannu ya gyara mata gashinta da ya ɗan tattashi ya sauko saman goshinta sai ya ji kamar zufa take yi ma ƙaro ƙarfin esin ya yi don dama ita ce ta rage ya kwanta da gingine yana kallon saman ɗakin domin san babu bacci a idanuwansa har lokacin ya daɗe sosai a kwancen ganin yadda take ta juye-juye tunanin ko sanyin ɗakin ne ya yi mata yawa kuma sai ya miƙe ya jawo mata ƙaramar abin ɗumama ɗaki ya jona soket ya kunna ya dan ya sa ta nesa da gadon ya rage AC din zuwa zuwa can ƙasa sannan ya kwanta yana jawo ta jikinsa sosai gaba ɗaya ya rungume ta tsamtsam ita ta fara tashi da asuba ta ganta kwance a jikinsa rigar jikinta a buɗe zip ɗin har ƙasa da sauri ta jawo ta ta gyara ta tashi ta zauna a daidai lokacin ya buɗe idanuwansa ya ganta a zaune a gefensa ya mata murmushi bayan ya yi sallati ta mayar masa tana sunkuyar da kanta a kunyace tashi ya ya zauna ya jingina da filo kusa da ita an kira sallah ya ce mata ta gida kai sai ya hausa kowa a hankali daga gadon sannan ya fita daga ɗakin bayan ya kunna mata hasken ɗakin ajiyar zuciya ta sauke ta miƙe ta shiga toilet ta yi alwala haɗe da brush sannan ta zo ta shimfiɗa sallaya ya shigo yana gyara hannun jallabiyarsa kansa sanye eh, kansa sanye da hula tashi kafiye na ci yayi shirin zuwa masallaci sai kamshi yake yi ka'idar su ce in dai zai je masallaci sai ya fesa turare ko da kuwa ba wanka yi ba shi yasa kullum cikin kamshi yake hakan kuma da yake yi sunna ce mai kyau domin ba zai je masallaci ya cutar da wani ba oke nasa ta komawa kika yi zan je masallaci to oke ta ce a hankali ya juya ya fita ita kuma ta kabbara sallarta ko da ya dawo sai ya tsaya wajen baba mai gadi ya yi masa maganar gyaran gidan da yake so a yi so samu a gama magana da masu aiki su fara aikin ko zuwa jibi ne ma maganar ta maganar ta eh, maganar ta zaunar da shi sosai don har ya eh, don har ta gyara ɗakin ta fesa air freshener da ta gani a kan toilet ɗin ta shigo ta fara wankewa tsayawa yi cike da mamakin ta haka ake yi dama kamar wadda aka turo aiki daga zuwa sai ta fara aiki toilet ɗin ya bi ta ya same ta tana wankewa ya ɗago ta ta hanyar jikin jikinta ya miƙar da ita tsaye yana hararta waye saka ki babu kowa su kike yi haidar ya ce na bawa kanwarsa aiki ko wanke toilet ɗin, eh matsa ki gana wanki ya matsar da ita gefe ya ɗauki abin wankewar ya shiga wankewa kana gani ka san bai iya ba bai saba ba ma dai da dai ma shara ce yana yin ta sosai don baya ma jira a yi masa toilet ne dai yake sawa a wanke masa tana tsayayye abin da zai yace ya gama ya jawo ta suka fito ya rufe toilet din lokacin kusan bakwai da rabi kwanciya yayi yace ta zo su kwanta ta ki ta fice ta bar shi a ɗakin Adam ya sa zuwa karfe tara saboda yana so ya je office ya ga wani aiki sannan za su haɗu da barista a West akan maganar case din nan kicin ta wuce kai tsaye bayan ta sako ta tarar da baba, baba hajara matar babu mai gadi a kicin din tana goge gobe goge-goge kofar bayan kuma a buɗe da alama ta nan ɗin ta shigo gaisawa suka yi a sake don ta gane ta ta amsa tana mata sanne da aiki ta ta za ta yi ta hana ta ce ta bar shi maimakon ta tafi sai ta tsaya a kicin din suna yar hira kaɗan kaɗan har ta gama ta shigo falon za ta gyara ita kuma raihanan ta wuce ɗakin ƙasan da suka fara zama ta saka ki a ƙofar ta faɗa wanka ta gama ta fito ta shirya cikin wata riga da siket ɗin atamfa ta warware gashin kanta ta taje shi ta saka masa mai ya kwanta ta ɗaura ɗankwalin ta ɗaura ɗan ta normal ɗauri sannan ta ciro orange ɗin mayafi ta ɗora akai ta fito kofar ta sanya ɗan ƙaramin takalmi flat Babu Hajara ta gama aikin har ta fita sai ta zauna a falon rike da wayarta da ta kunna ta tuna tana son kiran dada. Bayan sun gama wayar har da yar kwallarta sai ta ji ana nokin ta tashi tana gyara mayafin jikinta sannan ta karasa ta buɗe. Baba mai gadi ne ta gaishe shi a mutunce sannan ta karbi basket ɗin hannuwan nasa ta shigo da shi ciki. Eh, abin kari ne daga gidan yaya Nabila sai ta kai kicin ta ɗauko basket ɗin jiya da aka wanke kayan ciki ta miƙa masa ya bawa direba ya dawo ya kawo ita kuma ta dawo ta samu plate ta zuba farfesu ne da chips ta hada da ci ta zauna a kicin ɗin ta ci sannan ta dawo falon a shirye ya fita cikin shigar navy blue yadi eh, yadi din yadin filters kansa sanye da hula dark sai takalmin kafarsa sau ciki shi ma navy blue ne shigar ta yi masifar karɓarsa sai walwali yake fuskarsa a sake ya ƙara falon idanuwansa a kanta a kusa da ita daf ya zauna har kafaɗar shi na gugar ta a kamshin turarensa na bugun zuciyarta ya haɗu da turaren da turaren nata ya ba da wani ƙamshi mai sanyin daɗi barka da asuba matata yace yana dan tura kafadarta da tasa murmushi ta ta sunkuyar da kanta kasa dan bata jura kallon idan nasa ta gaishe shi ya amsa sannan ya dora da korafin kinta eh, ya shi bacci kuma ta bar shi har zai makara murmushi kawai ta ta sanar da shi an kawo abin kari yana kicin sai ya kama hannuwan nata suka nufi kicin din ya haye kan dining ya nuna mata alamar ta basa abin kari zuba masa ta yi daidai kar ma ya ce yayi yawa sannan ta ɗauko kofi ta zuba masa ti ya ce kar ta haɗa mishi ta ajiye ya ce ta zo su ki girgiza masa kai ta yi ta ce ta ci ya ce biyar yarda sai da ta nuna masa plate ɗin da kof ɗin dan dama saboda hakan ta ki wanke su sannan ya kyale ta ta wanke su a sink, ta ajiye yana kallon ta yana cin abincin sa hankali kwance sai da ya gama tas tana wajen sink ɗin kamar mai neman wani abu ta bayan ta ya zagayo ya ajiye plate din sannan ya dora kansa a saman kafadar ta ya shaki kamshin jikinta ki rage kunyan nan taki dan Allah ta yi yawa kin ga kin ga ba dan kin saka turare mai kamshi ba da eh, eh, ba dan kin saka turare mai kamshi ba kuma kin saka wayannan kayan da na ce ki raka ni office ai zan je dan Allah Ta ce da sauri dan har ta hasaso ya barta ita kadai a gidan nan duk da akwai mutane amma dai ai ba ai ba zuwa wajen su za ta yi ta yi ba yi sauri to ina jiran ki a falo ya sake ta ta juya da sauri ya bi bayanta da kallo yana ayyana abubuwa da yawa a cikin kansa kan tsaye ya koma falo ya zauna suna waya da Kamal yana tsokararsa yana tsokanarta yana tsokanarsa ta fito da bakin mayafi ta fito da bakar ƙaramin da dan karamin mayafi kallon sama da kasa yi mata ya gamsu da shigar sannan ya dauke idansa daga kanta ya karasa bawa Kamal din amsa sannan ya katsa wayar yana mikewa hannunsa cikin nata suka fito harabar gidan da motarsa take a buɗe motar ya ƙara bude mata ta shiga sannan ya zagaya ya shiga shi ma ya kunna motar da sauri babu mai gadi ya bude musu kofar yana daga musu hannu suka fita daga gidan mai saurare nan zamu dakata ku dakace mu a shirin mu na gaba